ra'au kaunul ladhi arsala min kibari Jiya abun fada wanda ana kira shi tadmini yana daga cikin ubul qafiya baitin sama ma'anarsa ba za ta cika ba sai an hada shi da da na kasa da shi to masu nazmi irin wannan do an ya an yarje musu su je su yi an gane ko amma in kai sha'iri ne na gaske wanda kake so ka nuna fasaha to in kai wannan za a kama ka da wannan za a ci gyaranka a ce a nan kafiyarka ta samu aibi domin ta ma'anar kafiyar bata cika ba sai da aka hada sai da aka hada da baitin gaba to amma a irin wannan a nazm wanda duk ana an halatta musu ana yafe musu ana kauda kai an gane ko dan cewa wa min shurutihi kama ra'au qaulul ladhi arsala min kibari yana daga cikin sharadin karfafar mursal da mursal irinsa karfafar hadisi mursal da wani mursal irinsa da zai arsala min kibari ya zama da shi wanda yayi irsalin na farko ya zama babban tabi'i ne wannan imamu shafi'i shi ya ambaci wannan ya zama na babban tabi'i ba karamin tabi'i ba ce saboda shi su kananan tabi'ai aksaru tajawuzan min al sun fi sakin jiki wajen yin irsali sama da manya manya ba su cika yin irsali ba sai idan suna da tabbas cewa irsalin su a mahallin sa yake kamar irin Sa'id ibn Musayyib misali in ya irsali galibi an bi an samu wasu marasil din sa me yawan su ba duka ba mafi yawan in aka bincika sai a samu wasu dan Abu Huraira ne to shi yasa Imam Shafi'i ya ce to babban na farko ya kamata sahabi ya zama babban abin tabi'in ya zama babban tabi'i ne ba karami ba saboda kananan suna dan da sassauci sama da su manyan sannan kananan a galibi ruwaya su daga ƴan uwansu ne tabi'ai sabanin manyan galibi ruwaya su daga sahabbai ne an gane ko galibi su kibaru sahaba kibaru tabi'in suna da ruwaya daga tabi'ai amma ba ta da yawa nadira ce wan nadiru la hukuma lahu an fahimta waɗancan kuma galibin ruwaya su daga ƴan uwansu ne tabi'ai to kaga wannan wasiɗar da ke tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta zama kaɗan wancan kuma sigaru tabi'i ko eh, abin da sigaru tabi'i su kuma wasiɗar da ke tsakaninsu da annabi dole ta zama tana da dan yawa to kuma duk sanda aka samu wasiɗa tana ƙara yawa to abu ƙara faɗi yake ƙara faɗaɗa yake an gane ko saboda duk sanda aka samu labari yana ƙara yana ƙara shiga bakin jama'a to kuma zai kara zai ta kara yin fadi ka duba lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul irin abubuwan da ya taiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama har ma ta kai ga cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal in mun koma Madina sai me babban mutum mafi girma ya fitar da mafi kaskanci shine mafi girma annabi mafi kaskanci a maganarsa an gane da ya faɗi wannan magana ai cikin magana da sayyidina Umar ya ce kyale ne in kashe shi ya Rasulullah mutumin da ya matsa maka bari in kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka masa burki ya ce kakka kashe shi kakka kashe shi ya ce atuhibbu an yatahaddasa an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu kana so mutane su je su ta faɗa cewa Muhammad yana kashe sahabbansa idan ka dubi maganar ba sahibahu ba ashabahu ashabahu sahabbai yanzu na magana magana ɗaya ake za a kashe saboda ya matsa wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashabahu saboda magana za ta zama tun ana cewa abdullahi ibn ubay an kai muhammad ya kashe abdullahi ibn ubay wanda an san shi bai taba tsayawa a matsayin wani sahabi na manzo Allah da ya bashi kariya ko ya tsaya aka yi sai dai sai dai bakaƙen magagano to tun ana cewa abdullahi bin ubay ana faɗarsa wanda kowa ya san matsayin sa da ana cewa sahabi kaga an an fara canja magana sai ce muhammad ya kashe sahabinsa to da tana tafiya sai a daina maganar sahabi sai a ce sahabbai daga daya daga munafiki ya koma sahabi daga sahabi ya koma sahabbai eh kuma ba a cewa za a yi ya kashe ba sha za a yana kashewa kaga yana kashewa wani abu ne da yake faruwa ke da akai akai ba ka kautawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga abin da zai iya yadda in jita jita ta fara fantsama haka za ta zama za a ce yana kashewa ba wai ya kashe ba sannan sahabbansa ba munafiki ba sahabbai ba sahabi ba kuma to duk sanda magana take ta yaduwa take ta to kuma ƙara fadi take ƙara fadi take ƙara fadi take an fahimta to suka ce saboda haka kullama kasratul ihalat qawiyat mazinnatul mazinnatul khata duk sanda ihala wane daga wane wane daga wane to yiwar a samu kuskure za ta karu to sabanin manyan sahabbai manyan tabi'ai su wasu da ke tsakanin su sautari sahabi ne kawai kaga ba wasu da yawa amma in karamin sahabi tabi'i ne zai ji daga tabi'i zai ji daga tabi'i kamar yadda muka ga muku hadisi wal a'mal bin niyyat tabi'i uku ne to akwai ma mai wanda tabi'in sa an samu wanda yake da shida an samu wanda yake da bakwai an gane wannan yana daga cikin sharadin da Imam Shafi'i a cikin littafin sa risala ya kafa ya zama shi tabi'in babba ne ba karami ba sannan wa in masha ma hafizin yujari wa in masha ma'a hafizin idan ya tafi tare da wani babban mahaddacin hadisi ma'ana yayi musharaka da shi yayi tarayya da shi a wajen a wajen a wajen ruwaya to yujarihi zai kasance ya yana yana gogayya da shi kai ya zama idan ya ruwaito wani abu yayi musharaka da manyan masu ruwaya ya saba musu wannan alama ce da take nuna bai zama zabiti ba amma in ya zan yujarihim ma'ana yuwafiquhum yusharikuhum yana daidai da abin da suka ruwaito baya saba musu shi a ruwayarsa to wannan alama ce da take nuna take nuna shi ma hafizi ne irin su kaga kenan ya shar'an ya shar'anta na farko ya kasance min kibarit tabi'in na biyu kuma ya zama idza sharaka ahlul hifz fi hadithihim wafaqahum in yayi musharaka da manyan malamai masana hadisi masu kiyaye shi to yana muwafaka da su baya saba musu kaga sharadi na biyu sannan sharadi na uku walaysa fi shuyukhihi man du'ifa kai ya zama a cikin malamansa akwai wanda aka raunana anan yana nufin ya zama idan ya ruwaito ya faɗi wasu ɗarsa galib yana faɗar sika ne waɗanda ake cewa la yaru illa an sika duk sanda zai ruwaya to yana ruwaya sane daga sikatul ulama sikatul sikatul ruwat amma in ya zan zai yi ruwaya min kulli an kulli man habba wa dabba kawai kwashe kwashe yau ya ruwaya daga siqa gobe ruwaya daga da'if ibe ruwaya daga kazzab to kaga anan akwai yiwuwar wasu da ta zama ɗaya daga cikin waɗannan kwashe-kwashen ne da yake yi saboda haka ya zama rawa. idza samma la yusammi illa thiqatan wannan shine abinda Imam Shafi'i ya ƙara na sharuɗɗan da za a karfafi mursal da shi an yakuna min mursal kibar tabi'in sannan na an yakuna min ahli al-hifz idza sharaka al-huffaz yuwafiquhum sannan na uku yarwi illa an thiqa sune sharuɗai uku da da ya kawo sai ce ka nahi bai ilahmi bil asli wafa ya ce misalinsa misalin mursal wanda ya cika sharuɗan nan shi ne kamar mursal ɗin da ya zo da hana sayar da nama bil asli da dabba wato mutum ya ya zo da dabbarsa kamar ya zo da akuya ko tinkiya ko rago an yanka sa sai a ce to ya ba da ragon a ba shi namansa gwargwadon yadda ake zaton an biya shi an gane kun ga nan wani abu ne wanda ba za a san ba za a samu abin nan ba za a iya samun tafadul ba za a samu tasawi ba tuna wannan dabba ce an yanka ta an fede ta an fidda naman wannan kuma dabba ce ba a yanka ta ba a fede ta ba a fidda naman ta ba a sayar da nama da nama amma wannan dabba wannan kuma yankakken nama to hadisi mursal ya zo daga sa'id ibn musayyib wanda imam shafi ya kashi a cikin mukhtasar dinsa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai lahm bil haywan annabi ya hana a sai da dabba a sai da nama ayi ta ayi musanyan nama da dabba akwai wata ruwaya daga abdullahi dan abbas yake cewa an yanka wani raƙumi a zamanin annabi sallallahu alaihi a zamanin abubakar an yanka wani raƙumi a zamanin abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai wani ya zo da ƙananan dabbobi sai ya ce utuni juz'an min hadha al-lahm bil inaq ga ga ga ga karamar dabba ƙananan dabbobi da Allah a yanko min daga wannan naman abin nan din daga wannan naman raƙumin sai sai na abubakar ya ce la yasluhu hadha kaga an samu fatawar sahabi ga hadisi mursal ga kuma fatawar sahabi shine sayyidina abubakar sannan alqasim ibnu muhammad ɗaya daga cikin alfuqaha us-sab'a alqasim ibnu muhammad ibnu abubakar da kuma sa'id ibnu al-musayyib shi ma ɗaya daga cikin alfuqaha us-sab'a babba sannan da urwa ibnu zubair shi ma ɗaya daga cikin ah, alfuqaha us-sab'a sannan da abubakar ibnu abdurrahman duk waɗannan malamai manya-manya na madina suna haramta suna haramta bai'ul lahmi bil hayawan kaga an samu qaulul aksari na malamai Imamu Shafi'i a cikin Muktasarul Muzani da ya kawo wanda yace to mu wannan shine ra'ayinmu kuma ba mu san cewa wani daga cikin sahabbai ya saba wa fatawar sayyidina Abubakar ba fatawar sayyidina Abubakar da ce la yaslu hadha ba mu samu wani ya saba mata ba sai ya ce wa irsalu ibn musayyib inda na hasan saboda ka wancan hadisin da ya mursal din ibnu musayyib mu a gurin mu yana da kyau saboda me yace yana da kyau saboda ya cika sharuɗan da ake bukata ya samu dacewa da fatawar sahabi sannan kuma ga kaulin malamai an gane ko shine yace wafa ma'anar wafa ya cika waɗannan sharuɗa an gane ko yace kanahi bai IllaH bil asli wafa ay wafa tilka shurut an gane ko sai ya ce wa mursalus sahibi waslun fil asah to ya gama waccan magana sai mursalus sahabi mursalus sahabi shine sahabi ya ji daga dan uwansa sahabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai bai gaya mana sahabin da ya ji daga wajensa ba wacce mursalus tabi'i muke muka yi magana ko to mun gama wannan mursalus sahabi yanzu ake magana sahabi ya ji daga dan uwansa sahabi amma sai ya gaya mana wanda ya ji a gurinsa to za mu karɓi ruwayar ko ita ma a nan za mu tsaya muna ta jinjina abu mu jinjina tukuna mu ce anya anya to shine yace maka waslun wannan mausul ne idan sahabi irsali wannan mausuli ne cikakken isnadi ne ba maganar gibi fil asahi a maganar da tafi inganci A nan yana so ya tuna maka akwai waɗanda suka suka dan ja da wannan amma ba su da yawa kamar Abu Ishaq al-Isra'ili irin shi manyan a'immatu Shafi'iyya sun ce la yuhtajju bihi amma nan ba magana bace wa kake tuhuma anan wa ake tuhuma anan saboda sahabi daga sahabi daga manzon Allah sai sahabin da ya bai ji daga manzon Allah ba sai fada yanzu misali aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ruwaito mana hadisin bad'ul wahyi aina aisha min bad'il wahyi ba ta gidan manzo Allah kuma yariya ce kankanuwa ma sanda aka fara wahayi sanda aka fara ba mahaife ta ba to amma kuma tana ruwaito mana gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda wahayi ya fara Da kissarsa da hadiza gashi gashi gashi hadisin badul wahyi kaga tabbas a gurin wani sahabi ta ci ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata mu bar wannan abu huraira ko anas ibn malik ya ba mu kissar isra'i isra'i da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik yana lokacin da annabi ya hijira mahaifiyarsa ta kawo shi bai fi shekara goma ba yana yaro karami ta ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta aje shi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga bai halarci lokacin da aka isra'i amma kuma ya rawaito maka hadisin isra ko abu huraira ya rawaito hadisin isra abu huraira ya musulunta a sanar khamisa a sanar sabi'a sabi'a ba da hijira shekara ta bakwai bayan hijira isra'i kuma an yi shi a makka kaga mursal ne ko abdullahi dan abbas yana da ruwayoyi sun haura dubu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna tattaunawa wai guda nawa ne ya ji wanda ya ji da bakinsa ko ya gani da idansa cikin ruwayoyin da ya yi wasu ce hudu wasu ce sun fi haka sun kai shida sai sun kai goma sai sun kai sha biyu sai tara hafiz ibn hajar ya ce ya bibi ga sun haura arba'in da wani abu to duk abin da za ka tara ba zai wuce ɗari ba cikin sama da dubu sauran da a gurin wayaji ya ce sa gurin al'ansar wal muhajiri kamar yadda ya ba da labari bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika bin gidajen al'ansar wal muhajirin yana zama a kofar gida har wani lokaci bacci ya ɗauke shi kura ta musu musu da shi yana jiran sahabin ya fito ya tambaye shi abubuwan da suka ji daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa haka yayi ya tara ka dubar wayarsa daga Umar hadisin da yake cewa yayi shekara yana so ya tambayi Umar wai Allah da yake cewa in ta tatuba ila Allah faqad sadat qulub man al man al mar'atan allatan qala Allah fihima in ta tatuba ila Allah faqad sadat qulub shekara guda yana so tambayi Umar radiyallahu ta'ala anhu haiba ta hana shi ya tambaye shi sai da suka yi tafiyar hajji sannan ya samu ana dawowa ya tambaye shi ba haka da haka ya tara hadisan saura kaga da yawa daga cikin hadisan abdullahi dan ah, abdullahi dan abbas marasil ne to haka duk sigaru sahaba aktsaru ahadithihim marasil marasilu sahaba anas ibn malik game da yake cikin طبقات ah, na ibn sa'ad kyawar salsala yake cewa ma kullu ma nuhaddithukum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'na minhu منه ما سمعنا ومنه ما حدث به بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا ci ba duka abinda muke gaya muku ne muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga ciki akwai wanda muka ji akwai kuma wanda a junan mu ne muke gaya wa juna wato sahabi ya gaya wa dan uwan sahabi yace to amma ba ma yi wa juna ƙarya saboda kaga marasilus sahaba wannan mausul ne ba shine ake wannan sabanin akan sa ba an gane ko shine abin da yake cewa mursalus sahibi waslun fil asa an gane ko kasami'in fi kufrihi thumma tadah islamuhu ba'da wafati kasami'in fi kufrihi haka nan ma shi ma wanda ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama fi hali kufrihi lokacin yana kafiri bai musulunta ba ya zo ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya musulunta ya dorar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya ce kaza ce kaza shi ma wannan mausul ne fil asa an gane ko al-islam shartun ne fil ada'i wa laysa fit tahammul al-islam shartun fil ada' wa laysa shartan fit tahammul sharadi ne lokacin da zaka bayar da hadisi mutum ya zama musulmi ne amma wajen lokacin da zai dau hadisi ba sharadi bane sai ya zama musulmi ko da ba musulmi ba yana kafirinsa kamar jubairu bin mut'im lokacin da ya zo madina magana sulhu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun suratul wattur a sallar magriba bayan ya musulunta kuma ya rawaito hadisi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun wattur a magriba yana karanta an kulli qomin ghairi shan am kulli qomin ghairi shan am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardh a wannan lokacin abin nan mu'ujiza ta alqur'ani ta kama shi ya girgiza da farkon surar ma da yaji sai ya zaci cewa ai ai ko nan take ma shi azaba za ta sauko masa to kaga ya ji hadisin fi hali kufrihi don lokacin kafiri yake amma kuma ya bada shi kuma yana nan cikin sahihaini an gane ko ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai bai musulunta ba amma ya ji annabi ya faɗa abubuwa bai musulunta ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai musulunta a ka'ida wannan za a sa shi cikin sahabbai ko tabi'ai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai musulunta ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai musulunta yana cikin tabi'ai ba cikin sahabbai don tabi idan sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam musliman mu'minan bihi amma shi wannan ya ganshi kafiran ne sannan daga baya kamar at-tannuhi rasul hiraqal ko kuma qaisar wanda ya aiko shi ruwan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga baya daga baya ne ya musulunta to abubuwan duk da ya ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun karbi ruwayar kamar imamu ahmad ya sa ruwayarsa a cikin musnad kamar abu ya'la al-musili shi ma ya karuwa yasa a cikin musnad to wannan shi ma hadisin sa mausul ne shine yace ka sami sami'un fi kufrihi thumma tadah islamuhu ba'da wafatihi kamar wanda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kafiri sannan musuluncin sa ya bayyana bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallazi ra'ahu la mumayyizan la tahtazi wallazi haka nan da wanda ya ganshi sahabin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama la mumayyizan amma lokacin baya halin tamyizi wato yana dan yaro kankani kuma yana jaririn sa kamar Muhammad ibn Abi Bakr wanda aka haifa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada aka haife shi mahaifiyarsa Asma bint Umais ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karbe shi ya masa addu'a kaga a wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo a rabiul awwal ya rasu a lokacin kaga bai fi watanni ba da haihuwa an gane a bi cikin zulqaida annabi ya rasu a rabiul rabiul awwal na shekara mai zuwa daga watanni ne to kaga wannan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ya da tamizi an ce ba ya manzo Allah ke zai iya bayani to shi in yayi ruwaya fa za ta shiga cikin wannan matsala sai ya ce la tahtazi ita ba za ta shiga wannan matsala ta kusa da kai ba wato ita za ta koma cikin marasil da ake magana a baya an gane ko ba za ta zama cikin wannan ta farko ta karshe karshen da yake wa musallu sahibi waslun fil asah to amma wanda shi ya ga annabi ba mumayyizi ba ba ya da tamyizi sai daga baya yayi ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mursal ne daidai yake da mursal mursal tabi'i an gane ko to za mu iya kare karatun nan kuwa eh, eh abin da abu daga da saura to mu ci gaba dai inda karfi na kare sai tsaya wa qawluhum ar-rajulin muttasilu wa qila bal munqati'un aw mursalu fadar malaman hadisi a cikin isnadi su ce haddathana fulanun ar-rajul kaga rajul waye rajul din ba fa ko waye ba amma dai ya nuna ga wasu dan mutum ne amma waye shi wanda zai zama munkati ne ko zai zama mursal ne ko zai zama muttasil ne Shi shine ce magana mafi inganci shine muttasilu hadis isnadi ne muttasil wa fihi rajulun mubham wa fihi rajulun mubham muttasil ne amma a ciki akwai mubhami da ba a san waye ba amma isnadin muttasil ne tunda ya faɗi fasida din wakila wasu suka ce bal munqati'u wannan kauli ne daga cikin maganganu wanda an faɗa amma wancan na farko shine rajihi shine fagarar mafi yawancin malamai wakila wasu ka ce a'a munqati'un ba zai zama mutasili ba munqati'i ne aw mursalu wasu ma suka ce a'a mursal ne wannan magana wasu usuliyin ne ba ba ba maganar malaman hadisi ba an gane ko saboda ka idan a isnadi aka ce an rajul wanda isnadi muttasil ne amma a cikin sa akwai rawi wanda yake mubham majhul ba a san wane ne ba yana buƙatar a san waye ba za a karɓi hadisin ba don yanzu an rasa rukuni biyu daga cikin rukunan hadisi sahihi ko karɓaɓɓe an rasa sanin adala an rasa sanin zabt tunda ba a san shi waye ba kaga ba za a san adali bane ko ba adali bane ba a san zabidi bane ko ba zabidi bane an gane amma isnadi muttasil ne an fahimta kazaka fil arjah kutubul lam yusam hamiluha aw laysa yudra mattasab nan littattafai ko wasiqu haka nan su ma wasiƙu kamar wancan arrajul din shi ma yake su ma wasiƙu wanda ba ba ambaci waye ya dauke wasiƙun ba wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sarakuna a ƙarshen rayuwarsa ya rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna an rubuta malikul bahrain an rubuta kisra an rubuta wa kaisar an rubuta wa najashi an rubuta waye waye da an rubuta an aika musu to amma ba a san waye aka bawa ba yaji ba a ambaci sunan wanda ya ɗauki wasiƙan ba to shi ma wannan mausul ne an gane shi ma mausul ne duk da akwai ibhami na ba a san waye ya kawo abin nan ba saboda haka za a ce muttasil ne amma fi sanadi ya majhul sai dai majhul wannan jahala ce ta sahabi tunda wanda annabi zai bawa wasiƙar ya kai dole ya zama sahabinsa ne an gane ko saboda haka zai koma cikin ah, ah, mursalus sahabi ko kuma jahalatu sahabi amma hadisin muttasil ne aw laysa yudra mattasam ko kuma ba a san da me yawa siffanta ba wato ba a san sifar shi wanda ya dauki abin nan ba a san waye ba ko ba ko kuma an san shi amma ba a san shin waye ya sifarsa take ma'ana ya adalarsa take ya halinsa yake to in ya kasance a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan zai zama sahabi ne saboda kaga babu matsala dan an jahilci halinsa sannan sai ya ce wa rajulun as sihabi nan wa rajulun as sihabi a ce an ruwaito daga wani mutum cikin sahabbai ba faɗi sunan shi amma an sifanta shi da cewa sahabi ne kamar a wasu ruwayan zaka ji an rajulin mimman sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wani mutum da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi to koda ba a san shi ba shi ma wannan muttasil ne ko ba zai cuta ba jahalatu sahaba la tadur an gane sahabi dan an ba a san kowaye ba ba zai cutar ba isnadi sahihi ne wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum thiqat an gane saboda haka fatarku zikri asba'ihim fil asanid la yadurru babu abinda zai cuci zai cutar da isnadi kasancewar ba ambace su a cika ba ambaci sunayen su ba wa abas sayrafi wa abas sayrafi mu'anana wa abas sayrafi amma sayrafi imamu sayrafi abubakar muhammad ibn abdullahi sayrafi ɗaya daga cikin manyan malaman shafi'iyya na ƙarni na hudu wanda ya yi sharhin risala. ya yi sharhin risala shi ya ce idan wani tabi'i ya ce an rajulin mina sahaba an ya yi amfani da kalmar an bai ce na ko sami'tu ko akhbarani ko akhbarana babu kalmar da take nuna ya ji shi sai rafi yana cewa bai kamata mu karba ba dan zai yiwu ya zama shi wannan tabi'in inda ya faɗi sahabin za mu ji cewa bai ga sahabin ba wato za a iya samun inqita'i ina fata an gane za a iya samun inqita'i inda a ce ya faɗi sunansa tun da nan yayi mana amfani da kalmar an an kuma ba ta nuna kaji sai sai rafi sai ya ki yadda a sa wannan cikin waccan matsalar ta baya a ce muttasilu an gane yace in dai tabi'i zai ce an rajulin min sahaba ba cewa ya sami'tu ba ba cewa ya ni ba ba cewa ya ra'aitu rajulan min sahaba ya kulu ba ba wata kalmar da take nuna ya ga wannan mutum an kawai ya kawo wacce tahtamilu samaa wa ghayraha aba as sairafi ya ce yaƙi. an gane an fanci wannan ce suyudi ta ba a zaɓi wannan magana daidai ce an fahimta suyudi kamar ya ƙarfafi wannan magana ce ta ba ka zaɓi wannan magana tana da kyau wacce magana ta sairafi amma anan mu lura idan tabi'i din da yace an rajulun minas sahaba ba mudallisi bane ba a san shi da tadlisi ba an ana sabata cutarwa ya kamata ya akayyade ayi wa maganar sayrafi ƙa'idi da tabi'i mudallisi an gane amma in tabi'in ba mudallis bane to bai kamata an anasa ta sa a tsaya ba ya kamata ta a wuce an fahimta saboda haka in ma mun karɓi sai rafi da suyudi yake ba mu shawarar mu karɓa to sai mun ƙara mata kuskure ma sai mun ƙara mata wani sharaɗi mu ce na'am mun karɓa amma bi qaidi an yakuna tabi'i kuna mudallisan wa illa to a karɓa kawai an gane ko to an gama wannan sai kuma wata magana mala ibrahim ya ce za a kare amma ni zai ke fa wannan za mu shiga ta'arudun raf'i wal waqfi wal wasli wal irsal shi kuma wani babu ne shi ba mai zaman kansa in aka samu ga wasu sun ruwaito hadisi ko wani ya ruwaito shi mausuli wani ya ruwaito shi mursali ko wani ya ruwaito shi marfu'i wani ya ruwaito shi mawqufi to wanne ne ba wanne ne ba wanne za a dauka a bar wanne kaga wannan wani wata mas'ala ce duk da dai tana da alaka da da, marfu marfu'i amma kuma shi ma wani babi ne mai zaman kansa idan muka shige shi to ina ga awa ɗaya ba ta ishe mu mu kammala shi ba ko alal akalla zai ci mana kusan haka ga kuma lokaci ya abin nan kuma na muku alkawari wanda suke da ɗan tambayoyin da suka rage tun da wannan shine zaman mu na ƙarshe za mu ansa su haka mu bar wannan babin insha Allah ah, zango na gaba sai mu tashi daga wannan yadda za mu samu mu yi cikakken bayani da za a fahimta kada mu yi abin a gurguje don in mu wuce ba ma dawowa baya haka mu bar shi a nan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sai amfane mu da shi abin da muka yi kuskure Allah ya ganar da mu da akwai masu tambaya sai mu karkare da su karatuttukan da muka yi tun daga jiya har zuwa yau to fara da rubutattu hmm. abinda zai hana ya shiga saboda akwai ruwayoyi kuma da suka ci karo da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya hana sha a tsaye a maganar da ake yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi magana akan mas'ala ba sai a samu cewa ana yi amma in yayi magana ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi hukuncin shari'a kai to koda ko wasu suna yi ba zai iya ba zai iya cin karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya bayyana yadda abin yake da haka wannan ba zai shiga ba ba za a ce lahu hukumun rafi'i ba tunda akwai wani marfu'i wanda yake sarihi na hana sha musamman sha a tsaye ci wannan za a kiyasan sani akan sha amma sha wannan akwai hani sarihi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum an yashraba qa'iman ya sha a tsaye na'am kan hadisi ne bismillah ah, da a wani da ke da تنقيه قول الحسيس شرح لباب الحديث wannan lubabul hadith asali na na suyudi ne da ya tattara duk da cewa wasu ma suna shakkar anya ma na suyudi ne Ah, saboda irin tarkace da littafin ya kunsa shi a cikin littafin ya ce wai ba zai kawo da hadisi ba sai mara kyau sai da ifi to dan menene me yasa me yasa ka yi littafi ka ce sai da ifi ka kawo kamar da ifin ci ake nema ido rufe ga sahihai nan birjik wanda al'umma ba ta gama aiki da su ba ta gama sanin su ba ma kuma kai ka ce za ka yi da ifi ka kawo ka ce kuma wai saboda ana yin an yi sauki wajen a yi aiki ko a tsoratar da mutane ko a kwadaitar da su da hadisi ifi sannan a ciki ka cika shi da hadisai ai hadisai na ƙarya ba ma ifi wanda muke cewa ifi ko saboda inqita ko saboda tadlis ko saboda rawinsa sayi hifz ko wani abu da ya kama da wannan ifi wanda yake yasiru dhaf a'a ka cika shi da hadisai wanda suke na ƙarya marasa tushe marasa asali da malamai tuni suka ce wannan ƙarya ne ya kamata a ce su yudi wanda yake da alfiya irin wanda yake da littafai irin su a tadribin rawi akan ka'idojin malaman hadisi ba zai yi wannan ba yasa wasu ke ganin ba ba littafin sa bane shi taqiyu ƙaunar hasis shi sharhi ne yayi wa littafin shi kuma da ya da ya ga littafin ya birge shi akwai tsoratarwa da razanarwa da yawa a ciki sai ya ga cewa shi kuma bara masa sharhi sai ya sa masa taqiyu ƙaunar hasis saboda ka littafi ne da bai kamata ma kai waiwaye shi ba sai dai idan ka san abin da yake ciki ka gargadi mutane su guje shi amma ba dan ka karantar da mutane ba sanda muna karatu muka gama arba'una hadisan sai muka ce me zamu sa sai aka ce ku so tanqiu qaulul hasis to kaga inda da wayewa a lokacin muwa ba mu so ba sai dai makul da karatun amma a lokacin mun yarda cewa ci gaba muka samu wanda kuma ci baya ne ci gaba mai hakari jiya ne kai da kai arba'una hadis hadisan da su ne usul don an yi kokari a tara hadisan da suke usul su ne tushe da musulunci yake yawo a kansu ka yi sama kuma sai ka yi ƙasa ka dawo ta ƙiwar kwallon hasi kaga kamata a ɗan yi sama da mu a ce ku samu salihin ko ku samu bulugul mara to amma a lokacin ba wannan wayewar gaskiya mu murna muke yi yanzu za a kai mu kuma wani littafin da ya ɗara yawan hadisai ya ɗara arba'un hadisai yawan hadisai sai muke ga ci gaba kaga wannan ci gaba mai hakari jiya ne ƙara ƙasa yake yi yana ƙara shiga haɗari

littattafan da aka rubuta akan usul na Imam Ahmad kamar littafin Abdulkadir ibn Badran su ga me yake nufi da al-hadithu da'if ba zan ce su karanta littafin Ibn Taymiyyah ba ko Ibn Qayyim su karanta wannan ta su ga me yake nufi da al-hadithu da'if al-hadithu da'if a lokacin su Imam Ahmad Ahmad ibn Hanbal shine hadisin da su Tirmidhi suke cewa hasan an gane irin hadisin da Tirmidhi suke cewa Hassan kamar yanzu hadisan uh, Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi a gurin su Imam Ahmad da'if ne amma shine a'la maratibul Hassan a gurin mutaakhirin shine qululun aka zo hadisi yasa ne kamar Bahs ibn Hakim an abi an jaddihi kamar a hadisu Shahr ibn Haushab da sauransu saboda haka da'if a gurin mutaqaddimun shine wanda ake cewa Hassan li zati ko Hassan li ghairihi shine da'if a gurin su ba wai suna nufin hadisi batil ba don haka kada a ɗauka imam ahmad yana cewa hadisai marasa kyau ba garin hadisai su zai ɗauka yi aiki da su lala lala wannan ba haka bane an gane in aka koma ga malamai masana waɗanda suka san meye hadisi kuma meye ya faru na na tadawwur din mustalahat yadda mustalahat ɗin yaren malaman hadisi ya rika samun tadawuri canji lokaci zuwa lokaci za su san wannan wannan shine abin da Imam Ahmad yake nufi ba wai yana nufin hadisi wanda yake batil ba ko hadisi da'ifu jiddan wannan batil ma suke ce masa ƙarya ya za Imam Ahmad ya fifita ƙarya akan mun ce kiyasi sahihi yana daga cikin yana daga cikin masajir na shari'a usul shari'a bayan alquran wal hadith alquran was sunna sai kuma al-ijma sai kuma al-qiyas as-sahih na'am ya yi da yawa wasu na

ya a ma kan ne da ake masa لمجالس التفسير لمجالس التفسير لمجالس التفسير wanda yake ya tattauna a kan matsalar musamman hausa wanda littafin shi ma akwai shi a kasuwa kuma akwai shi a nan gari ba san adadin wanda ke shigo ba sannan kuma akwai littafi da malam ya magana a kan zamantakewa tsakanin su da malam jafar suna yan makaranta har zuwa su da malam jafar da abubuwan da suka faru tsakanin wanda ɗalibin mahimmanci a gare ba haka ba da manyan manyan malamu da su ne tarihin malamai da mafi da su bayan a wani kawo da zallar ke ko zallar zallar hadisi ba da wannan nake so da yi da malam malam me karanta tarihi musamman ma daga ƙarshe da kuma sanin tarihi da ɗalibin ilimin muhimmancin tarihi tarihi idan malam kusa ne inda za ka yi da tambaye mu akan me da ku tarihi da muka sani sai mu kula class rule da kuma kuma wasu ne rule wasu ba suna kan da ta mu alila shabala bi al qawarfi al abakatun hasu na islam amma ne ke ta al sunna tarihi abinda ake cewa tarihi khulasatu tajarubil umam wani ah, abu na wato kwarewa da gogewa ta rayuwa ta al'ummomin da suka gabata tarihi yana gaya maka wannan abubuwa ne don kai ma ka zama ka samu madafa a rayuwarka da tarihi ba wani abu ne illa daura ce ta ahdas abubuwa ne da suka faru kuma suke kuma faruwa sun faru a da saboda wasu dalilai abubuwa ne suka faru suka haddasa wasu abubuwa wani sakamako to duk sanda wani abu irin wannan ya kuma faruwa da sam irin wannan sakamako ne zai faru natija za ta zama ɗaya ce wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas sauraka tajarub ne na al'umma al'umma kaza yanzu kamar Allah yana ba mu labarin al'ummar annabi nuhu alaihi salam hud alaihi salam salih alaihi salam shu'aib alaihi salam eh, musa alaihi salam isa alaihi salam yana gaya mana ba don komai da a gaya mana cewa me suka yi wa annabawa me Allah ya musu me suka yi aka halaka su a da wani dalili Allah ya tseratar da waɗanda ya tseratar saboda ya gaya mana cewa kowace al'umma Allah yana iya yi mata haka idan ta yi abin da suka yi kaga tajriba ce da ta faru a baya ake karantar da na gaba masu tasowa dan su kada su bi irin hanyar da waɗancan suka bi in salihai ne sun samu wani tagomashi daga ubangiji a rayuwarsu ta duniya kuma Allah ya musu alkawarin irin wannan tagomashi ko fiye da shi a lahira ku yi kokari ku kwaikwaye su saboda haka wanda ya karanta tarihi to daidai yake da wanda ya yi yawo a cikin al'ummomi a ce ka tashi ka shiga cana ka yi shekara ɗaya ko ka yi shekara biyu ko fiye da haka ka shiga indiya ka je kasashen turai ka je kasashen asiya ka je kasashen afirka ka yi yawo ka yi gogayya ka shiga mutane iri-iri ka ga al'adunsu ka ga halayensu ka ga yadda suke haba-haba ka ga yadda suke fushi ka ga duk ka san wannan to rayuwarka ba ta zama ɗaya da wanda yake tsaye a guri guda ba bai san ko ina ba sai waɗanda suke gefen shi an gane zai zama ka hada tajarub na umar tare da kai to wanda yake karanta tarihi yawo yake yi ba a cikin muhimmi. da yake rayuwa a cikinsa na zamaninsa ba kawai a'a ya ƙetare ma ya koma zamanin baya ka annahu arja bi aqaribir az-zaman ila al-wara ya koma karni na na daya karni na biyu karni na uku ko ma qabla al-milad ko lokacin annabi wani annabi wani annabi wani saboda haka zai zama ya tara tajarub da yawa sanan tarihi yuraqqiq yuraqqiq al-qalb kana karan tarihi musamman tarihin salihai an tambayi abu hanifa cewa me wani ɗalibinsa yake tambaye sa me zan yi wani lokaci sai in ji ta ƙasiya a ƙiƙashi babu alamar wani kushu'i babu wani natsuwa babu wani ƙiƙashi haka da ke jinta saboda yawan karanta fiƙihu da ji saɓani abu kaza an yi saɓani halal haram kaza kaza kawai ka zuciya ta shi ta kekashe abubuwan ba sai ya ce alaika bi sirati salihin ka karanta sirar magabata salihai ka je a ibadarsu take ya tsoron Allah su take ya wara tsantsenin su yake ya kaza din su yake to kai ma wannan sai sa zuciyarka ta zama turaqqiqul qalb zuciyarka sai ta yi. amma in ka zauna kawai karatu kake yi jamidi irin wannan to ba za ka samu wannan rikka din ba ba ka samu wannan rikka din ba sauraka wannan yana koyar da kai riqatul qalb sannan sannan tarihi yana sa maka yana sa maka hamas kaji kai ma kana ka, ka zuci abu kaza kai ma sai kai ko sai ka kwatanta in a fagen ilimi ne kaji tarihin yadda wani ya taso da yadda ya nemi ilimi da yadda ya zama wani abu da yadda ya amfana da al'umma kaji yadda yake neman ilimi da yadda yake jajircewa da kokari da yadda yake abinda bahaushe ya bata dare to sai ga kai ma mutum ne yadda Allah ya yi shi da da jini da kashi da tsoka da bargo da kafafuwa da hannaye da idanuwa bai kara masa sai ma da yadda ya baka ba irin yadda ya bashi haka ya baka to kai me yasa kuma sannan damar da ya bashi 24 hours din nan kai ma ita ya baka ba a rage maka taka damar ba an an baka kai kasa da awa 20 ayi ne awa hudu. sai ga komai da ya bashi ya baka to kai ma kai kokari mana me zai hana kai kuma shi ma Allah shi ne Allah ka ne kai ma ba nashi bane shi kadai eh to sai kaga cewa kai ma ka gwada mana ka gwada ne yaki maka baka damar sai kaga wanda ya kara maka Hamas da karsashi kai ma ka zabura ka yunkura sai ka ganka kai ma ka ka doshi hanya ko ba za ka kamo shi bane kai ma yanzu za ka iya kaddamar da wani abu to tarihi yana sa ma wannan mutum abin nan saboda ka wanda yake da ya'as bai irin ɗeba kauna in ya karanta tarihi sai ya cire wannan ɗeba kauna din ka karanta tarihi sai ka ji an ce wani ya shekara 80 a duniya kawai sai ransa ya bashi kawai zuciyarsa ci shi wai dan me ba zai hada Qur'ani bai mutu hafizi shekara 80 sai ya dirkaki alqur'ani Allah ya bashi jinkiri ara masa lokaci shekara biyu uku sai ya haddace daga lokacin ya zama hafizi in ya mutu cikin hafizi za a tashe shi sai ga cewa to kai yanzu shekarar ka nawa dan me zaka fidda rai dan ka shekara 30 40 baka hada to ga dan shekara 80 ya zuciya ya haddace kai ba ka ci zuciya baka haddace to yana kara mutum hamas kuma yana cire masa Yas, ya cire masa san abin nan ya cire masa fitar da rai ya zama ya ya yi koyi da abin shi ne ma'anar fa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu shi yasa wanda yake karanta tarihi kuma mai ma'ana to zai zama kwalwarsa a buɗe take ba daidai take da wanda bai san komai ba sai yan abin da ya zage yake kewaye da shi ila iya unguwarsu unguwarsu ba bai gama sanin wasu abubuwan ba tarihin unguwarsu aka ce ba ba zai iya ba ya aka yi unguwar nan ta kafu su waye farko da suka zauna bai sani ba shi dai an haife shi a gurin ya tashi iya shekarunsa unguwar ya sani shi ma bayan ya zama mumayyiz ya yi tamyizi ya iya gane sama da ƙasa ya iya bambance tsakanin marfu'i ne mursal ba bin ru'ya faqat ya ga annabi ya zama sahabi da wannan kawai amma ba zai zama asoba bin riwaya ba ka gani ta fuskar riwaya mu'amalar tabi'ai za a yi masa amma ta fuskar ru'ya sa mu'amalar sahabi za a yi masa ka fahimta akwai as-suhba bi bi'tibari idraki zamanin nubuwa akwai wanda shi ya riski zamanin annabci ne saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kuma ya musulunta amma bai samu gana annabi kamar qais ibn abi hazim kaga ya musulunta annabi yana da kafin ya zo madina annabi ya rasu ya zo da yan kwanaki aka ce ai annabi bai fi sati da barin duniya ba ya ci jiya tsaye na dama kaga wannan sahabi ne bai itibari idraki zamanin nubuwa ya riski zamanin annabi amma ba bai itibari ru'ya ba shi yasa kai tsaye ake sa cikin kibaru abin nan ake sa cikin muhadrami ake sa cikin tabi'ai Hmm. wace? eh eh eh eh a ah, wannan maganar sace amma maganar su kansu shafi'in ne haka hadisi mursal al-aslu shine ayi raddin sa amma za a iya hujja da shi da waɗannan sharuɗa shine shiga zaro ma sharuɗa ma'ana in baya da wannan sharuɗan ba za a yi hujja da shi ba in bai cika waɗannan sharuɗan ba sabanin kaulin farko su ba magana sai an nemi wasu sharuɗa kawai a yi hujja da shi alaikum salam karantarwa yake ta a na farko galibi mukan yi wa littafai hawan kawara muna musu diran mekiya kawai ba tare da mun yi dirasarsu ba ba mu san hakika ne da suke ba kawai unwani ne sunan littafin ne zai birge ni idan ya birge ni daga sunan fa ko muqaddima ba karanta ba in kuma na yi kokari na karanta muqaddimar mai littafin ya yi zakin baki a ciki ya birge ni kawai gobe sai in tashi a masallaci in ce za mu sa littafi kaza ni fa ban karanta ciki ba ban sanya cikin yake ba kawai ya tallata littafin sa ko dai daga unwani ko kuma ya ƙara a cikin mukaddima ya yi maganganu masu daɗi shikenan sai in zo in ce wa mutane zan sa muku littafi kaza ƙarshe kuma sai na shiga cikin littafin ita cikin karo da abubuwan da ko ni sun fi ƙarfi na ko kuma na fi ƙarfinsu to kuma an riga an tallata ba abu ne kuma za ka zo ka ce jama'a kai littafin nan mu hakura da shi haka nan mu sake wani ba kuma sai ya zama wasa to sai ga ana ta tutturawa a haka ana ta jan jiki a haka sai an kai ƙarshe wanda ya kamata kafin ka sa littafi kai da rasarsa ka san shi ka san wani littafi ne ka san cewa wannan ya cancanta ka sa wa mutane ka karantar da su kaga in kayi wannan dirasa tun farko ba za ka zo daga baya ba kana cewa to ni wannan hadisin ya yake na san shi ban san shi sai kai kai ma kanka sai ka sani dan me za ka karantar da abinda baka sani ba a shahidna illa bima alimna abinda ka sani shi za ka zai ka dorar amma abinda baka sani ba dan me za ka zo karanta mutane abinda kai ba baka san hakikanin sa ba saboda haka ba magana cewa wai zaka dogara da man asnada faqad ahalak man tak man arsala laka faqad takaffala laka ba wani takaffala laka za a ce wani malami ne amintacce da duniya ta amince yanzu kamar ka dau littafin Sheikh Nasiruddin Albani Sifatus Salat ko Ahkamul Janaiz ko Mukhtasar Abinna Shama'il kace za ka karantar kaga wannan zaka nutsu saboda duniya ta sallama cewa wannan malami ne mai karfi a harkar hadisi da yadda zan kai da da ilimi na ba zan kai shi ba zaka zaka yadda da haka saboda haka anan kaga ka iya cewa man arsala faqad takaffala laka amma kai baka ma san malamin ba waye shi kawai kaga dai babba larabe ne ko an ce mai karantarwa ne al-azhar sharif shi kenan sai ka dauka ka ce takaffala laka waye ka san shi na tabi'i ne wanda ake magana an san shi tabi'i ne saboda haka dole ne a yi taka wajen sa littattafai da yawa sai ga zuwa sa littafi wanda ba shi da wani wani tushe dan kwashe-kwashe ne amma an sa ana ta ta kokawa da shi ana kuma karanta mutane kuma daga ba mutum ya zo ya samu karantarwa mai kyau ya gane cewa duk abubuwan da ashe duk kwashe-kwashe ne kuma ya zo ya rasa yadda zai yi in an samu mai son zuciya kuma sai ya kafe a tsohon ra'ayinsa a yi ta gwagwagwa da shi ya ce shi ba zai sauka ba in ba an samu mai ikhlasi ba wanda yake yin abinsa don Allah saboda ka abin da ya kamata ɗaliban ilimi su tun farko a rika taka tsantsan kada ka karanta da abin da baka san shi ba sai ka fara dirasa sa kai a karan kanka ka gane shi ka fahimce shi ka ga cancanta sa sannan sai ka sa amma galibi muna sa littafin da mu ma bamu san shi ba shi yasa za ga wasu ɗaliban sanda zai fita sannan yake kokarin ya san gabar da zai sannan a lokacin zai san gabar da zai karantar da haka sai ta kokowa da littafin kafin ya fita wannan wanda yake so yayi abin da dan inganci kenan ma wani ma ai kawai sai ya ma bude a lokacin za a fara kokowa amma wani zai tsaya lokacin da zai fita wanda kuma haka ya kamata ba ala akalla ya zama ka taba karanta abin koda zaka yi muraja'a wannan muraja'a ce ta ka ƙara tunawa kanka wasu abubuwa da da watakila yanzu sun bace maka ko yadda in ka tashi karantarwa zaka yi ta cikin nutsuwa ba tare da kana kawo bakon baya ba wannan shine abin da ake bukata a muraja'a ba amma ba ka zo sifir kai baka san komai akan abun ba sai a lokacin ne zaka karanta shi sannan ka je ka kaba wasu daga cikin alƙalan mu na shari'a musulunci wanda zai shari'a bai san sai ya je an fassara masa risala da Hausa ya rubuta sannan ya je ya huta ne shari'a kaga wannan ai barna ce ta bargaza ce bata dace ba nan baka ba su sashen eh wannan bangaren al wasu yi kairi da shekaru sai shekara biyar da yaro kai shekara biyar a ce masa mumayyiz wasu kuma sun kayyade da bambance suka ce idza kana yumayyizu bainal baqarati wal himar zai bambance wannan jaki ne wannan saniya ce to wannan mumayyizi wasu suka ce wanda zai kirga maka ɗaya zuwa goma ba tare da ɗaya biyu uku har goma ba tare da ya yi shirme ba wannan mumayyizi saboda ka wasu suna ƙayyade shi da shekaru wasu kuma suna ƙayyade shi da wayewar yaro kai kanka in ka kira yaro wanda za ka gan shi da shekaru amma kuma gaɓo ne wani kuma za ka gan shi shekarun nashi ba yawa amma kuma wayo ne da shi naka in ka zo ka aje masa kuɗi ka ba shi nan naira hamsin nan naira ashirin ba da ya ɗau maka naira ashirin sai ya ɗauke hamsin ɗin ya ce ka ƙara masa ba da wacce ban ji ba kai kaji gaya mun gaya mun eh bari ya gaya mun ai mun yi wannan a karatunmu a baya hadisi da'ifi idan ya zo ta hanyoyi da yawa kuma hanyoyin ba masu rauni sosai ba zai tashi daga hadisi da'ifi ya koma ya koma hasan ligairihi an gane ai wani wannan idan kuma hanyoyin duk masu rauni ne sosai to wannan ba za su ba za su amfane shi ba saboda ka rauni ma zai kara hmm. me ɗayar Mm. tambaya ne wanne za a a don hadisai da mursal wannan mursal ne wannan mursal ne saboda ka mursal yana karfafan mursal idan kan abu ɗaya suke magana idan kuma ba kan abu ɗaya suke magana ba sun ci karo mursal ya ci karo da mursal to za a nemi abubuwa ne daban ƙara'in za a nema daban daga waje wanda za su goya wa ɗaya daga cikin waɗannan marasil guda biyu baya ta yiwu a samu wasu dalilan daban kamar kiyasi ko maganganun tabi'ai ko maganganun malamai ko sabai wanda su goya wa mursal daya dayan bai samu goyon baya ba ma'ana za a nemi murajjihad ne daga waje hadisi ne maudu'i hadisi ne a cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir a sanadinsa akwai Umar ibn Musa al-Wajihi wanda an jefe shi da ƙarya hadisi ne mawdu sahihi a karanta ya ce والنووي أه. أه. <laughs> وقفة أه. me ya sahaha hadisin yasa sahaha ko kuma ah kai je kana nan kana nan a gaba gaba ko a bacan ko gangadi kake nawawi cewa gaskiya wannan wannan hadisi mauqufi ne Eh, sai mu dakata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك